ganga ciki jaka ɗan adam kun ji ciki jaka ɗan adam kun ji ganga ciki abokin zaman ɗan adam kun ji ganga ciki banda halin ciki kun kana kake ciki aka rai ka ai kana ta bai ciki an kama karatiya kana ta bai ma ciki ga shi kun ka gama kana ta bai ma ciki haka san aiki kana ta bai ma ciki ka gida kariya ka yi aure kuma ha kai motar hawa kana ta bai ma ciki to yanzu ma kai masa to ya ciki to bare an yi ma kun ji ciki neman ta kyautar jiya ganga take jaka ɗan adam bana rai ciki to yanzu sai kai masa ci sai ya manta ciki gobare an yi ba oh, ji ganga ciki ne manta kyautar da bana rai ciki in ka ji gata tara in baka bayuwa ciki ba zaman lahiya cái nó ta hoa chẳng và cái bệnh và chỉ chỉ và cái mình là hi ya chẳng cái dân dân sao mà và cái bệnh và chỉ chỉ và cái mình là hi ya cái mò cái chỉ ra cô cái dân dân ta sa chẳng và cái bệnh và chỉ chỉ và cái mình là hi ya in ko cái yake kake in gì ne cái kake malami ma kake in baka da ko kobo in baka baiwa ciki ba zaman nahiya. ba shi huta kawai in ku ɗinki kake in ku tuƙi kake in baka baiwa ciki ba zaman nahiya. ku yi gangar ciki da ban ta kyautar giya yanzu sai kai masa an jima kai masa ka ƙara dai masa an jima ka masa to yanzu sai kayi masa to sai ya manta ciki to bare an jima kun ganga ciki jaka ɗan adam to ba huta kawai kun ji ganga ciki mai mata kyautar jiya da safe ya daɗa ka tattara a kai masa da rana kuma gashi nan kai masa ya kumanta daɗa da yamma daɗa gashi nan kai masa duk manta daɗa ya kumanta daɗa in za ka zo kwanciya ya biɗa kai masa duk wanda ɗin kai masa ya kumanta cikin mai mata kyautar niyya to hali ciki ne maka kyautar giya wannan ciki ne manta kyautar giya to ba shi wauta kawai kan ka san lahiya in kana ayyuka in kana ayyuka yi guda uku in baka baiwa ciki ba zaman lahiya dubu ɗan ƙanƙani kamar jarirai in ba su baiwa suke sai ya zan zaba. Bari ku ban mutum in ba ya baiwa ciki, ba zaman lahiya ko ku aiwa kake a nan duniya in ba ka baiwa ciki, ba zaman lahiya ciki da ɗan adam su bauta wata. karatu kake in ba ka baiwa ciki ba zaman lafiya.